waɗaka saboda a ce karama a waɗaka yake gadon ma sai dai a yi miko gadon ta wundu na fata an gane dole ya zama ya fito da shago haka mu'amala da jama'a ba ita ke sa jama'a su rena malami ba sai in malamin ya wulaƙanta shi. ta hanyar sun gane tarbiyyar da yake ɗorawa ba a ga yana yin ta a cikin kasuwancin shi ko a cikin mu'amala ba sai su rena shi haka ya kamata ku kiyaye waɗannan maganganu da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawo yana shiga ko ina kuma yana umarni da kyakkyawa yana hana mummuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ta wuce ne sai aka ce mata ayin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta je kofar gidan annabi sai ta samu masu tsaro ba wannan dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da gate man ba shi da mai gadin gate ba shi da protocol officer ba shi da kaza ba shi da kaza me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai dau duniyar a bakin komai ba to kamar yadda nake cewa wannan a can baya idan ya zama yanzu mas'ala ce ta tsaro ita ma wannan ba laifi ba ce amma in ya zama mas'ala ce ta girman kai ba za a ganka ba sai an cika fom kaza sai an sa hannu a wuri kaza sai an ɗauki hoto sai ka yi jira na awa uku saboda kawai a nuna maka ka zo gidan akarami to wannan kuma ya zama wata hanya ce ta girman kai wadda bata halatta ba da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wa ba bata san shi ba mana tana kawo uzuri ne shi yasa ta bi abin da ya gaya mishi ba malamai sai suka ce wannan dalili ne akan bai halatta miki ki ki karban gaskiya ba sai in kin san mai gaya miki domin ita gaskiya ba ana sanin ta ne da mai fadarta ba ana sanin ta ne da ita gaskiya ce yaushe za a ce musulmi yana sallah yana salati bai san cewa ittaqillaha wasbiri gaskiya bace sai in ya ga waye ke gaya mai yanzu ta zo ne tana cewa to na yi haƙuri ai ban san ka bane wai wai wai wai na tuba na haƙura na haƙura yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innama sabru inda sadamatil ula haƙuri a karan farko sanda musiba ta girshe ki a yo bayan kwana bakwai dama za ki ci gaba da kukan ɗanki ya rasu ko mijinki ko babanki ne ba dole ki haƙura ba an yi miki rasuwa bayan wata uku sai aka da aka samu kin yi shiru a wancan kin yi hakuri sai kika ce nayi a ƙarya ne da an baki hakura ba za ki ta kuka ne hake ma ki mutu amma so ake san da aka zo aka ce miki wane ya rasu a lokacin ne za ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki haƙura ki mai da al'amarin ki ga Allah idan kuka gane wannan na daga cikin bid'ar da mutane suka ɗauko a yanzu da son zuciya shine a gaya musu gaskiya ba za su bi gaskiyar ba har sai in sun ji daga wurin malamin su ne ko sai in daga wurin kungiyar su ne ko in daga national headquarter ne ko in sun ji daga wane ne na'am idan ababi ne na tace ilimi sai ka ji abin da yake kana tantama saboda irin waɗannan mutane an san su da rashin tace ilimi sai ka zo ka tambayi malamin ka ala gafata malam wani hadisi ne na ji jiwa ya faɗi yana wa'azi to shine na san cewa wani lokacin baya damuwa da tace irin hadisan shi da yake kawowa ina gaskiyar wannan hadisi ko ina ingancin shi to anan babu laifi akan asali ba ka ki karban magana bane sai dan wani hali da ya bayyana daga mai maganar na yakan yi karya ko yana kawo abin da ba daidai ba to sa'an nan wannan hadisi ya bayyana mana ashe ba dukkan hakuri ake samun lada ba sai hakurin da aka yi shi a halin da musiba take da raɗaɗi ko an fahimta jama'a a halin da musiba take da raɗaɗi a lokacin ne ake haƙura haƙuri ya ba da lada a sami ladan shi amma bayan musiba ta huce da tsawon lokaci sai kika da kika ce kin yi haƙuri yau ai dama dole ki haƙura ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce maka dama za mu saurara anan insha Allah ta'ala dan da wasu tambayoyi sai a dan samu a shigar da su kafin mu tashi da wannan muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum salam na'am na'am na'am To, malamai dai sun yi fatawa da farko akan cewa yin sallah bayan rediyo bata halatta ba. Wannan fatawa tana nan mai fiƙo suna yi isharata a mujalladi na farko. Shi ne ana sallah a masallacin juma'an garinku sai aka sanya kai tsaye kina jin murya sai ki tsaya a gida kina yin sallah ko azhar ko idi bai halatta ba amma abinda ake magana a nan ga masallaci nan wannan katanga ce ta raba da wannan gidan sai mace ta zo ta bi sallah wannan sallah ba a cewa matsayinsu ɗaya da sallar da za ta bi a rediyo domin mun samu hadisin asai da aisha wanda da ita da asma'u suka yi sallah a cikin ɗakin ita aisha ɗin abin da ya raba ɗakin da masallacin shine garu wato katangawar da ta sha makance tsakaninsu don haka ba ɗaya bane kuma ai ita mace ce ya halatta hakan ne za ta yi amfani da sauti ne idan muka koma ta wani ɓangaren kuma sai mu ce gaskiya ne abin da ake so a masallacin ya zama mace ta shigo cikin masallacin hatta irin abubuwan da ake a wasu masallatai ba daidai ba ne a ce an gina wata katanga ta sha makance tsakanin inda maza suke da mata suke ko kuma a ce an saki labule kamar da mss suke da sauransu a'a za su tsaya ne suna daga baya maza suna daga gaba sai dai su in an zo an ware musu sahu to daga baya daga hannun dama za su rinka ɗaukowa suna cikawa in sahun baya na ƙarshe cika sannan sai sahu mabi da shi kamar yadda su ko maza daga gaba ne za su rinka yiwa insha Allah ta'ala sannan ga hadisin ummu humaidin wanda hadisi ne hassan al'imamu ahmad ya ruwaito shi da bai haƙi yana tabbatar da cewa mace ta yi sallah a cikin uwaɗaka ya fita a falo ta a falo ya fita a tsakar gida ta a tsakar gida ya fita ainihin yi a masallacin lungunsu ta a masallacin lungunsu ya fita a masallacin anguwarsu waɗannan hadisai sai haini babu laifi akan suna nuna mana falalar ta yi sallah ɗin a gida to amma in kuma ta zo masallaci wata sunna ce an mana ishara akwai hadari kwarai da gaske a garin nan saboda haka za mu saurara a nan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah